A yau Talata ne Emmanuel Eminike ya fitar da sanarwar zai yi murabus daga bugawa ƙasarsa wasa bayan da ya kasa jefa ƙwallo a raga a wasan Najeriya na kwana-kwanan nan. Ɗan wasan mai shekaru 28 da haihuwa ya kafe a shafinsa na Instagram yana bayyana wa magoya bayansa cewa ya kawo ƙarshen shekaru biyar da yana bugawa ƙasarsa wasa inda ya ce daga yanzu bana daga cikin tawagar Super Eagle. Ya dai ci gaba da cewa ina mai matuƙar farin cikin da wasa da samun nasara tare da tawagar mu. ina mai alfahari da nasarorin da na samu a shekaru biyar inda na kwashe ina bugawa ƙasa ta wasa na yanke shawarar na haƙura haka domin kaucewa duk wani abin da ka iya zuwa ke dai ɗan wasa ne da yake buga ƙungiyar nan ta Dubai mai suna Al'ain wasa. Kuma shi ne ɗan wasa na biyu da ya murabus daga bugawa Super Eagle wasa a cikin wannan watan. Shi ma mai tsaron gida na ƙungiyar Super Eagle Vincent Enyema ya yi murabus bayan da suka samu rashin jituwa da babban kocin Najeriya wato Sunday Olusi.